This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. A cikin wannan shirin za ku ji irin nasarorin da hukumar kwastam ta samu daga bakin shugaban hukumar Abdullahi Dikko Inde. Kamar kuma kowace rana Alhamis akwai rigakafi tambarin lafiya akan wani taro da aka yi a Shandam jihar Plateau sai kuma sharhin jaridan Ghana. Da farko ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Cibiyar tsugunar da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa tashin hankali da ta'addanci ya tilasta 'yan Najeriya dubu goma sha hudu gudu zuwa ƙasar Chadi. a cikin watan nan na janairu domin tsira da rayukansu mayakan kungiyar boko haram masu tsatsauran ra'ayin addini a arewacin najeriya sun kwace wani sansanin soja da kuma kai hari a baga da ke kusa da tekun chadi farkon wannan watan waɗansu kuma suka ce mutane dubu dubbai ne suka rasa rayukansu da dama cikin 'yan najeriya da ke gudun hijira sun gaya wa jami'an majalisar ɗinkin duniya labarai masu sosa rai kan harin kungiyar boko haram suka ce mayakan kungiyar sun rika harbin mutane da ke kokarin tserewa cikin kwale-kwale wani mutum ma ya ce ya ga gawarwakin mata da kananan yara a cikin ruwa kwanan nan majalisar ɗinkin duniya ta gina sansanin 'yan gudun hijira a dar es babban birnin ƙasar chadi cibiyar tsugunar da 'yan gudun hijiran tana kiyasin cewa kimanin 'yan gudun hijira dubu talatin ne za su isa chadi cikin wannan shekarar Jiya Laraba, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce za a hukunta waɗanda ke da alhakin mummunar harin makamai masu linzami da aka kai akan sojojin Isra'ila. Musayar harbe-harben makamai masu linzami da aka yi kusa da kan iyakar ƙasar Siriya da Lebanon ya kashe sojojin Isra'ila da wani sojan ƙasar Spain da ke cikin rundunar sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a kudancin Lebanon. Sojojin Isra'ila guda bakwai ne suka ji rauni. Isra'ila ta ɗora wa ƙungiyar Hezbollah a Lebanon alhakin harin. Mr. Netanyahu ya faɗa wa taron majalisar ministocin jiya Laraba cewa ƙasar Iran tana amfani da ƙungiyar Hezbollah wajen kafa wani fagen dagan 'yan ta'adda da ke ɓangaren Siriya na tuddan Golan. Ana tsammanin kila harba makamai masu linzamin da ƙungiyar Hezbollah ta yi ramuwar gayya ce ga harin da ake tsammanin Isra'ila ta kai da jirgin saman yaƙi a kan Siriya a farkon wannan watan. jiya laraba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya tattauna wannan al'amari to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hannayen jarin arthur sun faɗi da kashi tara cikin ɗari jiya laraba darajar manyan bankunan kuma ta faɗi da kimanin kashi ɗaya bisa hudu yayin da sabon firayim ministan ƙasar girka alexis tripras ya ci albashin cewa ba zai rika yin na'am da sharaɗan gwamnatocin ƙasashen turai dangane da batun tsuke bakin aljihu ba ba tare da kyakkyawan nazari a kai ba mr tripras ya shaida wa sabuwar majalisar zartarwar ƙasar cewa ba mu zo nan domin mu kwace cibiyoyi ba kuma ba mu zo domin jin daɗin kujerar mulki ba mun zo ne mu sauya yadda ake gudanar da harkokin siyasa da shugabanci a ƙasar nan hannayen jari sun faɗi bayan da sabuwar gwamnatin ta sanar da cewa ta soke sayar da hannayen jarin galibin ƙaddarorinta da suka hada da sai da babbar tashar jirgin ruwan ƙasa girka da ke pirarius ga fitaccen kamfanin sufurin ƙasar china costco wakilan majalisar wakilan afghanistan sun yi watsi da yawancin waɗanda shugaba ashraf ghani ya mika sunayensu a majalisar ministocin ƙasar a ƙuri'ar da ta jefa jiya laraba majalisar wakilai ta ki yin na'am da mutum goma cikin mutane goma sha tara da shugaba gani ya gabatar da sunayensu cikin waɗanda majalisar ta yi watsi da su har wanda ake son a baiwa mukamin ministan tsaro sha muhammad karimi wanda a halin yanzu shine hafsan rundunar sojan afghanistan waɗanda kuma majalisar ta yi na'am da su sun haɗa har da general nu alhaq Utomi a zaman ministan harkokin cikin gidan ƙasar da salahuddin rabbani a zaman ministan harkokin waje da kuma tsohon jakadan afghanistan a amurka ekili hakimi a zaman ministan kuɗi haka kuma wakilan majalisar sun amince da naɗin ramutalla nabil a zaman daraktan ayyukan leƙen asiri matakin da 'yan majalisar suka ɗauka a jiya laraba sun yi haka ne kusan watanni hudu bayan da aka rantsar da shugaba gani da kuma abokin hamayyarsa. daga ƙarshe babban bankin amurka ya faɗa jiya laraba cewa tattalin arzikin ƙasa yana haɓaka sosai sai dai zai kara saurarawa kafin tsaye da shawarar ƙara kudin ruwa karan farko cikin kusan shekaru goma. Bayan wani zama na kwanaki biyu a Washington, jami'an gudanar da tsare-tsare a bankin tarayyar sun bayyana damuwa dangane da hauhawar farashin kayayyaki a Amurka da a halin yanzu ya gaza kaiwa matsayin da aka so da kashi biyu bisa ɗari a cikin shekarar. a cikin wata sanarwa babban bankin ya ce an samu ci gaba a fannin samar da ayyukan yi da kuma raguwar marasa aiki jami'an tsare-tsaren suka ce kasuwanni suna ƙara samun ciniki sakamakon faɗuwar farashin makamashi da kuma farashin mai a ƙasashen duniya ya haifar tattalin arzikin amurka dai yana haɓaka akasin tafiyar hawainiya da na ƙasar china ke yi da kuma koma da tattalin arziki da japan ke fuskanta labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc bayan da aka yi bikin ranar kwastan shugaban hukumar abdullahi dikko inde ya yi wa umar faruk musa bayanin irin nasarorin da hukumar ta samu to alhamdulillah a najeriya mun yi iyakar kokarinmu da muka kwace aikin mu ga waɗannan waɗanda suka su aka kawo aka ba su kwangilaye su aikin muna ma Allah godiya cewa shekarar mu guda mutanen Najeriya sun yaba kuma kuɗin shiga sun ƙaru kuma abubuwa suna ƙaruwa cikin sauƙi domin muna da fa'inta da al'ummar Najeriya waɗanda ke irin wannan aiki sun ba mu haɗin kai mun gode musu su ma jama'iyoyi ma'aikatu irin su NAFDAC da SOND sun ba mu haɗin kai da NDLEA duka an ba da haɗin kai da 'yan sanda da sojoji duk wani wanda ke da wani abu wanda ya shahi sha'anin fitar da kaya kai ya haɗu an gane cewa najeriya ɗin nan ita ce dai ƙasa kuma ita ce a gabanmu wadda za a yi ayyuka da za a taimaki al'ummar ƙasa da kuma abin da ya kawo ga masu masu sai talakawa su samu sauƙi ga wani al'amari ta yaya kwace aiki daga wayancan 'yan kwangilar da suka yi wa hukumar kwastam ta najeriya hada-hada ya hana ko ya kawo cikas wurin samun biyan bukata da ya zo daidai lokacin da ake gudanar da wannan tsari na cewa a yi haɗin gwiwa tsakanin nigerian custom da hukumomi masu aiki a iyakokin nigeria to alhamdulillah da abin da ake yi su dai an kawo su zo su yi kwangila kuma idan sun yi kwangilan nan a wata abin da ake biyan su ba za a tabbata daga wurin kwastam sun yi aiki nan ko ba su yi ba na ɗaya kenan na biyun su mu ɗin mu suke ma aiki mu aka koya ma mu kware akan wannan aiki muna ganin kurakurai da suke yi wanda gwamnati ke asara ko mun hidi wani lokaci ba a yadda kuma kuɗin da ake biyan su a shekara ya kai miliyan dubu hamsin da bakwai da miliyan ɗari bakwai wannan gwamnati ta ajiye shi keɓe guda riba ce saboda kaga an samu ƙari da ci gaba da kuma cewar 'ya'yanmu ƙannanmu yaranmu na najeriya su suke wannan aiki shugaban hukumar kwastan ta najeriya kenan abdullahi diko inde a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum to ma sauraro kafin mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya a ci gaba da shakatawa da wannan waka amin amin suma amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai rashin idanu yayi hasara ha babba kowai rashin idanu dan ce yayi hasara ha babba idanu idanuwa shata mu ba mu so ne idanu idanuwa shata mu na gudu ne Hitun da ba ku so ne, har ya kasance kuna gudu ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi. Itun da ba ku so ne, hal ya kasance kuna gudu ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi. Ciyan ido a madari, lalan ciyan ido ne, mai sagirar idanu, mai kumbure idanu. Ciyan ido a madari, lalan ciyan ido ne, mai sagirar idanu, mai kumbure idanu da kaji idanunka na ta kaikai da kaga idanunka na hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyarihe je asibiti ka samu dan matse je asibiti ka samu lafiyarka domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye madalla yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari rigakafi tambarin lafiya. sauraron rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum jummai ali daga nan birnin washington dc nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa 'ya'yansu lura rigakafin cututtuka. Ga Nasiru Yakubu Birnin Yaro da sauran bayanin tanadin da wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau. Hajiya Jummai sannu da ƙoƙari yau shirin rigakafi tambarin lafiya zai leƙa ƙaramar hukumar Shandam ne wajen taron wayarwa iyaye mata kai. da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya kwanakin baya a asibitin hukumar lafiya matakin farko da ke garin Shandam a jihar Filato. Mr. Musa Doy Mr. Musa Doi jami'in rigakafi ne a hukumar lafiya matakin farko da ke karamar hukumar Shandam, shine kuma ya yi wa taron iyaye mata cikakken bayani game da cututtukan da ke hallaka ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar, waɗanda kuma za a iya kare yaran daga kamuwa da cututtukan. matukar an yi masu rigakafi. Kun san kuna zuwa clinic da yara domin a yi masu menene? Da mun yi waka ko akwai cututtukan da aka yi ma yara rigakafi sun kai ɗaya har guda nawa. Wai zai gaya mu sun kai ɗaya guda takwas. Wato a zamanin da iyaye mu lokacin da ba riga samu nan eh, rigakafin ba. Kuna jina? Yara dewa suna mutuwa. za a gani yara suna mutuwa tarin fuka yara suna mutuwa tarin ya zo a rasa menene ne tarin jaki ya zo a rasa menene ne so cututtukan nan sun an gane masana sun gane sun kakashe mana yara har yanzu ma waɗanda ba su zuwa da yaransu a clinic yana kakashe su kuna ji na dalilin da ya sa da shike akwai rigakafi ya kamata a yi yaya an ce rigakafi ya fi rigakafi ya fi mene saboda haka rigakafin nan ya kuna zuwa clinic a kyauta ake bayarwa ba a taba ce a biya kuɗi domin rigakafi na ce maku cututtuka sun kai guda nawa an jima can ba ku zo ku ci price na voice of america nan ba na ce guda nawa za mu doke su da daya da daya kaɗan kaɗan sai mu dan wayar maku da kai a kai ko na fari za mu doke shi kuna fara zuwa ku yi wanne ne ne bcc ko daga fata wato ana yin na mene tarin fuka ko to idan matan da bata kawo yaron ta yi mashi kafi a kan tarin fuka ba idan tarin fuka ya kama shi akwai damuwa zai yi ta yi tari ya rame ya shanye ya zama abin da ya zama kuma za yi treatment sai ka kai kusan watanni takwas wasu ma har shekara daya wace mata ne za ta so yaron ta ya zama haka so ya kamata a dinga zuwa a yi maku domin tarin jakin nan tarin fuka bai yi ba sam abin yake kosin wani bacteria ne na fada sunan ba ku sani ba so bacteria ne yana kosin kuma sign and symptoms na gaya muku mutum zai yi tari na kusan daga zai kusan sati biyu yana ta tari So gan kagan ka yana tari har ya wuce sati biyu a yi kokari muna da wurin da ake bayar da magani a nan ko in an zo an gwada an tabbatar tarin fuka ne yasa ba shi magani amma yaushe ne za ka yi ta yin wahalar magani bayan ga rigakafi a kyauta so a yi kokari a zo za ba ku wannan rigakafin shi a tarin fukan yana iya kama wani wanda yana kusa in wani ya yi tari za ka iya kama in ya yi tari ya tufar da shi eh, majinan in ka kai ka je kusa da wurin zai iya kama ka kuna bacci tare zai iya kama ka so in ku imagine in kana da yara biyar in ɗaya ya kamu da tarin eh, fukan shoran ya suke in bai musu rigakafi ba zai kama su kuma ko so ya kamata a zo na ɗaya kenan na biyu shine eh, polio kusan polio ciwon shan inna wanda kullum kullum ana bin gida ana ta roƙon wasu ma da shi suna ki ciwon shan innan nan shi ma akan doke shi ta wurin eh, environment mai datti wurin da akwai datti da bayan gari ma duk wanda ya kamu da shi kuma shi din illansa yana da yawa kuna ji in ya riga ya kama yaro kafa da hannu zai shanye ba kwa gani ko kukan gansu wanda ya ba kawo su yi masu rigakafin shan ina ba jikin da hannun zai shanye to shi kuma is irreversible ba za a sake mayar da yaro ko a samu magani a mayar da shi ba yaron ki ba ball yaronki ba taimakonki a gona yaronki ba wanke-wanke yaronki ba makaranta in ya je makaranta yaronki in ya je makaranta mai yan suna masa dariya ba zai iya ba zai iya samun shiga cikin yan wansa ya ji daɗi ba domin ba ta kawo yaro a yi mashi rigakafi ba shine kadai ba yi da magani kuma an zo ba wai wani abu bane ba wai allura ko wani abu za diga digo biyu a baki za mu zo mu taba wannan gefe to ke wace mama ne zaki yaki bar yaron ki ba za ki kawo shi ba a yi mashi polio nan za ki ji daɗi ki sha wahalar rike ciki wata tara sai yaro ya zai zama gurgu ko hannu ya shanye ko kafa a za bar shi yana yawo a gari yana roko. abokina me yayi zafi ne daga karar uban gumi tun ɗazu kana ta famar sheka wato ina takaicin yadda mahaifana su wanci kalar da rayuwa ta a cikin jujin shara me hakan ke nufi abokina ban gane ba Abin da nake nufi a nan shine hukumomin kula da lafiya musamman ga ƙananan yara bayanai sun nuna cewa akan bi gida gida ana yara rigakafin cutar shan inna amma da zarar an zo gidanmu mahaifana kan fito da makaman yaƙi zagi da baƙaƙen maganganu tare da nuna kin amincewarsu na ɗaga min rigakafin abin takaici sai ga soyayya da suke nuna min a yau ta zama jidali a gare ni babban abin takaicin ma shine ganin yadda abokai na ke tsalle-tsalle da guje-guje tare da samun damar buga kwallon kafa ni ko ba aikin yi kullun sai yawo da kwanan bara bisa wannan keken gurawa iyaye ku gaggauta karbawa ƴaƴan kuɗigon allurar polio domin kawo ƙarshen cutar shan inna a doron ƙasa sauran cututtukan da mr musa doi ya yi bayaninsu sun hada da na uku muna kiran shi da trochi diphtheria yana kama yara wato amatata amatata nan ya kama yaro yaro ah, abin da mai yake sotrot yaro ya ko yaro ya za ta kama yaron ba zai iya ci ba ba zai iya sha ba hello kuma yaro baya magana shi ba ci ba ba sha ba baya magana kai mama ba za ki gane ba kafin ki ankara a matata ma yana kashe yara so ya kamata a zo da yara nan ko da na uku muna kira na hudu ko na wuri tarin jaki wato wufin kof wanda yaran ya kama su za ku ji uhu uhu in ya kama guda daya duk angon shi ma ya amsa in ba a samu magani da sauri ba to in an samu magani za ka kashe kudi baka zo asibiti ka karba rigakafi wanda ma yi simple ba in ciwo ya kama yaro za ka je ka kashe kudi asibiti ka je nan ka je nan kafin da ya sai warke in bai warke ba sai mutu hakin su waye kenan zaki da yaro ke mutu bayan ga solution nan musan dai mutuwa dole ne amma dai ya kamata shi ma ya dan dade a duniya muna na biyar wato tetanus tafiyan ruwa ciwon tafiyan ruwa shine muna kiran shi tetanus abin da yake faruwa shine za ku gani yaro an haife shi first ranaku 28 da ya duniya za ki ya fara ba zai yi eh, eh, wani kauri ba zai samu damuwa jikin shi zai ta ja kafa da abin nan da zai dinga yi kamar ya samu farfadiya yana ta ja to an jima can zai bi mutu in ya fara ja sai ku sa a ce wai maganin a ce wai ciwon eh, iska ko ciwon sunsu ne kuna cewa ku saya kuna ce ciwon sunsu shi sunsun ya zo na ina ne ya kawo o oh, idan kun kawo yaran ku an yi masu rigakafin nan na eh, tafiyar ruwa wato tetanus ba abin da zai same shi asibitoci mafi kusa na Abin da ya sauwaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. gaya baba Yakubu makeri da rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridun ƙasar Ghana suka yi. zan fara shirin girgin ne da jaridar da graphic wacce ta kano labari mai cewa shugaban kasa jiran ramani muhammad ya rantsar da alkalai guda biyar na kotun ɗaukaka kara na kasar ghana shugaban kasa jiran ramani muhammad da ya yi kira ga alkalan cewa su tabbatar da gaskiya da adalci a cikin aikin su na shari'a a cikin kasar jaridar da graphic ta kara da cewa da yake rantsar da alkalan shugaban jiran ramani muhammad ya ce a cikin wannan lokaci kasar ghana ta zama inda masu zuba jari suke sha'awar shigowa don haka gwamnati kuma tana iya bakin kokarinta da tabbatar da ganin cewa ta karfafa sashen shari'a don saboda masu zuba jarin su samu kwarin gwiwa shigowa ƙasar ghana su zuba jarin su har yau da jaridar daily graphic ta rawaito wani aron gama tsakanin hilani makiyaya da mutanen yankin kwawu da ke jihar gabashin ghana wanda wannan aron gaman ya yi sanadiyar mutuwar mutum hudu a cewar jaridar daily graphic har yau da babu wanda aka kama akan wannan tarzoma da ke tashi tsakanin hilani makiyaya da kuma mutanen kwawu jaridar ta ce ministan jihar gabashin ghana mr entry boys ya kusa cire ya samu zama da shugabannin hilani da kuma sarakunan yankin don saboda a sasanta tsakanin su ministan ya ce hukumar sadi za ta iya bakin kokarinta ta canza ma fulanin wurin zama don saboda a kawo ƙarshen wannan tarzoma da ke faruwa a tsakaninsu isa kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta yi kanun labarai mai cewar shugaban ECOWAS John Dramani Mahamman ya ce kungiyar ECOWAS da ba za ta amince da wani canjin gwamnati ta hanyar ta da kayar baya ba. Jaridar Ghanaian Times ta ci gaba da cewa shugaban John Dramani Mahamman wanda ke shugabantar kungiyar ECOWAS ya ce tsare-tsare da shirye-shirye na kungiyar ECOWAS din ba za ta yarda da duk wani shugaba da zai hau mulki ta hanyar juyin dan wake. Jaridar Ghanaian Times ta ce shugaban John Dramani Mahamman ya yi wannan hulici ne a lokacin da ya kai ziyara a birnin Banjul na Gambia. gambia yake jajantawa shugaban gambia yayi jame da mutanen gambia da yunkuri da wasu suka yi na gwamnatin gwamnatinsa shugaba draman muhammad ya ce al'adu ne na mutanen afirka don abin da zai samu dan uwanka ka je ka jajanta mai wannan shine babban dalilin wannan ziyararsa da ya a kasar ta gambia Idan muka leƙa jaridar Deliga za mu ga ta kanun labarai cewar wata karamar jam'iyyar hamayya ta Progressive People's Party PPP a takaice ta ce za ta kai ƙaran kwamishin zaɓe zuwa kotu saboda rashin adalci da take yi wa ƙananan jam'iyyun siyasa na ƙasar. Jaridar Deliga ta ci gaba da cewa wannan barazana da jam'iyyar PPP take yi ya biyo bayan kafa wani kwamiti ne da kwamishin zaɓen ta yi mai mambobi goma wanda zai ba ta shawara a kan aiwatar da shirye-shirye da wasu gyare-gyare da kwamishin za ta yi kafin zaɓen shekarar 2010 sha jaridar deliga ta ce jam'iyyar ndc mai mulki tana da mambobi guda biyu sa'annan babban yan hamayya ta npp ita kuma tana da mambobi biyu sa'annan ƙananan jam'iyyu da suka kai ishirin da biyu su kuma aka ba su daman kawo mambobi guda shida jaridar deliga ta ƙara da cewa da yake zantawa da yan jarida babban sakataren jam'iyyar ppp kofi asamuwa ya ce akwai rashin adalci da kwamishin zaɓen take yi wa ƙananan jam'iyyun siyasa don haka ya ce babu wani abin da ya kamata su yi shine su kai kwamishin zaben zuwa kotu a ɗora haramci akan aikin wannan kwamiti a tabbatar da gaskiya da adalci sa'annan kwamitin ya ci gaba da aiki baba ya koma iri sashen hausa na murya america a kara ghana madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuma sauraro kuka bari akan faifai Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Alhaji Musa Amerika shi ke da Najeriya mazauni Ori. ina kira da 'yan najeriya ko matasan najeriya yanzu ka iya gani irin waɗannan bayan allah 'yan matan su da kirista na da musulmi an kusa ce ya a ce wai gwamnati mai sojoji mai 'yan sanda idan gwamnatin wata allah ce da annabi idan gwamnatin ce wadda ta san daraja al'umma ka duba mutum goma sha biyu an kashe a france eh? amma sai da gwamnati ta ɗauki mataki ko ina duniya ana mutu zuwa ta hankalin ta tashi akan wannan abin da a swace yan mata ɗari biyu da isarci yau kusan kusan shekara ɗaya shekara ɗaya ko a shekara biyu ba sai inda waɗannan 'yan mutane suke da suka ce 'ya'yan awakai wai a ce yan matan cibu sun bace wai ga wasu yan ne gadda wai kan mutum guda suna tashi hankali wai ce wai idan jonathan da ci zaɓe ba za su shi yaki najeriya wai kuma an kyale su ba su taɓa kowa sun kai magana akan waɗannan yan ne gadda ba su abu ruwan su kan da su suke yi na tare da su san ciwon kansu ba su shugabannin jam'iyya san ciwon su kansu ba su masu neman mulkin masu da hankali ko ko sauran al'umma kasa idan kuna da hankali kuna kina ne wallahi daga arewa har yarbawa har ibo har sauran yan kabilan najeriya har ku yadda ku jiwa ma jam'iyyar dubu kuratu idan ku ka ce ma za ku zaɓi jam'iyyar dubu to wannan bala'in da muke ciki sai an samu wanda zai shi da yan allah ya kare mu Salamu alaikum na Ibrahim Zangon Daura dangane da wannan barazana ta yankin Niger Delta ta Asari da Kubo to ina ganin wannan ba na abu bane saboda haka dama ya ta gani haka da suna da tunani da nutsuwa ainihin su ba waye musu sanadi ko kuma waye Jonathan sanadin zama shugaban Najeriya ainihi dama da Umar Musa ne wa Jonathan sanadin zama shugaban Najeriya duk wani abu da suke takama na sun zama na shugabanci da waye da dan arewa ne shine kafa su kuma a wata lokaci ba barazana suka yi mana muka zabe su ba a wannan lokaci ma ba su isa su yi mana wata barazana ba domin mu zabe saboda haka duk abin da za su yi shugabanci na Allah ne wanda da Allah ya kawo zai yi ba su da yadda za su dole su yayi kuma ba za su iya ba kuma ba su isa ba saboda haka ita kuma gwamnatin da mata Niger Delta ai gwamnatin shi wannan zanatan ce saboda haka muna nema a maida mu kamar wasu ya'yan bayi ba ma ya'yan gida ba a Najeriya kenan saboda haka wannan magana ta siyasa Umar Musa shine sanadin ku shine ya gina ku shine ya fito da ku shine ya yafe muku shine ya yanta ku ya muku komai ku zama mutane yau kuma kuna nema ku ku yaƙe mu saboda kawai yanayi na siyasa maimakon duk lokacin da muka yi muka ba gudulan ya zama ko menene ya zama a wannan kasa. saboda haka ba mu da wata fargaba duk abin da za ku yi in Allah da zaɓe wanda Allah ya ba shi zai ba wanda Allah zai ba zai samu ba kuma janar bahar ne zai zama shugaban Najeriya da izinin Allah sunana Ibrahim Zangon da na gode. Kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. Ƙungiyar 'yan gudun wato 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa tashin hankali da ta'addanci ya tilasta 'yan Najeriya dubu goma sha hudu gudu zuwa ƙasar Chadi a cikin watan nan na Janairu domin tsira da rayukansu. Mayakan ƙungiyar Boko Haram masu tsatsauran ra'ayin addini a arewacin Najeriya sun kwace wani sansanin soja suka kuma kai hari ba ga da ke kusa da tekun Chadi farkon wannan watan. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Laraba cewa za a hukumta waɗanda ke da alhakin mummunan harin makamai masu linzami da aka kai a kan sojojin Isra'ila. Musaya harba makamai masu linzamin da aka yi kusa da kan iyakar ƙasar Siriya da Lebanon ya kashe sojojin Isra'ila da wani sojan ƙasar Spain da ke cikin rundunar sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a kudancin Lebanon. Sojojin Isra'ila guda bakwai kuma suka ji rauni. hannayen jarin athens sun faɗi da kashi tara cikin ɗari jiya laraba darajar manyan bankunan ƙasar kuma suka faɗi da kimanin kashi ɗaya bisa hudu yayin da sabon firaministan ƙasar girkan alexis tripras ya ci alwashin cewa ba zai rika yin na'am da sharaɗin gwamnatocin ƙasashen ƙetare ba tare da ya yi kyakkyawan nazari a kai ba ma sauraro a nan kuma za mu sallama da ku sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin Kafin mai sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga mai martaba sarkin Macina Alhaji Bashir Albishir Bukar a saboda rasuwar matarsa Hajiya Aishatu Indo. Allah ya gafarta mata mu kuma Allah shi kyautata mu karshen. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.